والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيره وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميت ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميت وأكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن ممن يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله يخاف أهله قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائي وكانت الإنس تستعيذ الجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن وقالت وقالت الإنس تستعيذ بنا وكذلك الرقى والأزاعم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون, يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم ممن بمن يعظمونه فتعطيهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق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 ba ku iya magana ɗaya ba sha hudu sha hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da da hudu talatin wanda kuma ya zo daidai da nawa shida ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da tara, a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani al-dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 728 kuma wannan shine darasin mu na 80 daidai wanda wala Allah wala Allah yanzu shine darasin mu na karshe malam yace wa idza kana al-abidu mimman la yastahibbu ya yastahillu ibadata al-shayatin aw annahu إنما يدعو الأنبياء wa والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه ظنه به ما yana magana a kan waɗanda shaidanu ke wasa da hankali suna nuna musu abubuwa na surkulle iri-iri na saddabaru daban-daban domin su bautar da su ga shaidanun domin su bautar da su ga kawo malam ya ce idan mai bauta ga Allah wanda shaidanu suke ƙoƙarin yi masa wasa da hankali mimman la yastahillu ibadatu shayatin wanda shi a gurinsa ya yadda cewa bai halatta a bauta wa shaidanu ba gashi nan mai bauta ne ga Allah amma jahili ne shaidanu suna masa wasa da hankali aljanu na masa wasa da hankali idan suka kula shi a karan kansa ya yarda cewa bautar aljanu ba halal bane au habuhu sai su nuna masa su juyar masa da al'amarin su nuna masa annahu inna ma yad'u al-anbiya wa salihin su nuna masa cewa annabawa yake kira salihai yake kira mala'iku yake kira ba wai aljanu ba su nuna masa abubuwan da yake yi da neman agaji da yake yi da mala'iku yake neman agaji ko salihai ko annabawa wa ghayrahum mimman yuhsinu al'abidu dhannahu bihi da ire-iren waɗannan mutane waɗanda shi mai bautawa din mai bautawar mai bautar Allah din yake kyautata zato gare shi wa amma in kana mimman la yuharrimu ibadatal jinn arrafuhu annahum aljin amma in ya zan shi wannan mutum wanda aljanu za su ɗauke shi su yawo da shi a sararin samaniya ko su kai shi inda baya tsammanin zai iya zuwa ko su ainihin kawo masa abin da yake nema suka kula cewa shi a karan kansa ya yarda za a iya bautar aljanu to sai su nuna masa sufa aljanu ne wa qad yatlubu ash-shaytanu al-mutamassilu lahu fi surati al-insani an yasjuda lahu ta yushi shaydan din wanda zai fito masa a surar dan adam a kamanni na dan adam ta yiwu ma ya fito ya nemi wannan mutum ya yi masa sujjada aw an yaf'ala bihi al-fahisha ko ya bashi dama yayi luwadi da shi aw an kulal al-maitata wa yashrab al-khamra ko kuma ya ce da shi ya ci mushi ko ya sha giya aw an yuqarriba lahum al-maita ko ya wato kusance su ta hanyar gabatar musu da mushi yace wa aktsaruhum la ya'rifuna zalika da dama daga cikin irin waɗannan mutanen ba sa fahimtar haka ba sa fahimtar cewa shaydanu suke bautawa bal yazunnuna anna man yukhatibuhum imma mala'ika wa imma rijalun min al yusammunahum rijalul ghaibi da yawa daga cikin waɗannan waɗanda aljanu ke wasa da hankalinsu suna musu sardabaru iri-iri sai su rika tsammanin ba aljanu suke magana da su ba sai su rika tsammanin cewa mala'iku ne ke magana da su ko kuma wasu mazaje ne daga aljanu waɗanda suke kiran su mazajen koyi wa yazunnuna anna rijal al-ghaibi awliya'u lillah ghaibuna an absarin nas su rika tsammanin wai su al ghaibi mutanen koye din nan ko mazajen koye wasu waliyai ne waɗanda suke ɓuya ga barin ganin mutane wato mutane ba sa ganin su don haka waɗannan da suke magana da su waliyai ne daga cikin aljanu waɗanda ba a ganin su don haka su suka zo su taimaka masa saboda tsoron Allah sa ba su san cewa aljani ba ne yake kokarin dilmiyar da shi ya halaka shi wa ulaika wa ulaika jinnun tamassalat bi suwaril insi alhalin waɗannan kuma aljanu ne waɗanda suke fitowa a kamanni na ɗan adam aw ru'yat fi ghairi suwaril insi ko kuma a gansu ma ba a kamanni na dan adam ba ko ka gansu a kama wata dabba su rika yi maka magana sai ka tsammanin wata karama ce ko wata daukaka ce Allah ya maka qala ta'ala Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahu yadda al'amarin yake wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu sai suka ƙara ma waɗannan aljanu girman kai da nuna isa suka ƙara musu zaƙewa a cikin lalacin da suke kana al-insu idza nazala ahaduhum biwadin yakhafu ahlihi qala a'udhu bi'azimi hadha al-wadi min sufaha'i a da can tun a lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo ya gyara aqidun mutane idan mutum yana tafiya a dokar daji ya zo zai shiga zai zauna a wani rafi ko zai wuce ta wani rafi rafin da yake tsoron cewa akwai kwankwamai a ciki sai ya rika cewa ina neman tsari da shugaban wannan rafi ya kare ni daga sharrin wawayensu wato ya nemi tsari da shugaban aljanun da yake gurin ya ba shi kariya daga wawayen aljanun da suke wannan guri. wa kanat al-insu tasta'izu sai yazan mutane na neman tsari ta hannun aljanu fasara zalika sababan li tughyan sai wannan ya jawo aljanu din suka ringa nuna isa da nuna zakewa da nuna girman kai wa har ma suka rika cewa al-insu ga mutane ma na neman tsari ta hannunmu wato suna neman mu ba su kariya mu ba su katanga wannan sai yasa suka rika jiji da kai suka ci gaba da barna malam yace wa kadhalika ruqa wal azaib haka nan tofe tofe haka nan wasu addu'o'i waɗanda ba a san ma meye ake faɗa ba a rika wani gwaranci da kai baka san larabci ba ne hausa ce turanci ne fulatanci ne ba za ka iya ganewa ba wa hiya tatazammanu asma'a rijalin min al-jinni addu'o'i ne ko wasu kalmomi ne da ake furtawa waɗanda a ƙarƙashinsu akwai sunaye na wasu mazajen aljanu Yau da yud'auna wa yustaghasu bihim da za a riƙa kiransu ana neman agaji da su wa yuqsamu alaihim biman yu'azzimunahu ana musu rantsuwa da wani babban su wanda suke girmama shi ana rantse musu da babban su da suke girmama shi domin su biya bukata fatutihim ash-shayatin bisababi dhalika fatuti'uhum ash-shayatin bisababi dhalika fi ba'd al-umur a dalilin haka sai shaitanu su rika yi musu da'a fi ba'd umuri akan wasu al'amura wa hadha jinsu sihri wa hadha min jinsi sihri wa shirki mala yace to wannan wani nau'i ne na shirka wani nau'i ne na sihiri قال تعالى allah yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sai suka ribbi abinda shaidanu ke karantar da shi a zamanin Annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman amma annabi Sulaiman bai kafirta ba ta hanyar sihiri walakin da shayatsi da kafaru kafirai sune shaydanu sune suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna karantar da mutane tsafi wa ma unzila ala al-malakaini da abin da aka saukar wa mala'ikun nan biyu bi babila a garin babila ko a ƙasar babila haruta wa maruta waɗanda su ne mala'ika harutu da mala'ika marutu wa ma yu'allimani min ahadin ba sa ku waɗannan mala'iku biyu ba sa koyar da wani abin da suka sani na tsafi hatta ya kuna har sai sun ja kunnensa sun masa gargadi sun ce da shi inna ma nahnu fitnatun mujarraba ce da Allah ya ajiye mu a nan fala takfur kakka yadda ka kafirta fa yata'allamuna minhuma sai su rika koya ta hanyar waɗannan mala'iku ma da bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda suke raba tsakanin mata da miji wa ma hum bidarrin bihi min ahadin Allah ya ce ba su isa su waɗannan shaidanu su cutar da wani da wannan tsafi ba ma'ana matsafa ba su da iko na karan kansu da za su iya cutar da wani da tsafin su illa bi iznillahi sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da cutar da su yake yi ba zai amfane su ba wala qad alimu da man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun san cewa duk wanda ya zabi ya koyi tsafi ya koyar da shi koyar aiki da shi ba ya da wani rabo a lahira wala bi sama sharau bihi anfusahum tir da abin da suka sayi suka fanshi kansu da shi ma'ana suka ba da kansu suka sarayar da rayuwarsu gaba daya dan su samu wannan abin tir da shi wannan abin Laukano ya labuna da sun san mummunan sakamakon da yake jiransu malam yace wa kathirun min ha'ula'i وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها ويكون مع ذلك زنديقا يجعل الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله ويستحل المهارم التي حرمها الله ورسوله وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم وإنما ظهرت هذه الأهوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأهوال الشيطانية وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأهوال الشيطانية والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية والبدي ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطاء وغيرهم تكون الأهوال الشيطانية فيهم أكثر ويسعد أحدهم في الأهواء ويحدثهم بأمور غائبة ويبقى الدف التي يغن يغنى لهم يغني لهم به يمشي في الهواء ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدا يضرب به ويطوف الإناء الذي الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من من يحمله ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم ويأتيهم بألوان مختلفة وذلك من الشياطين تعديه من تلك المدينة القريبة من, القري من تلك المدينة القريبة منه أو من غيره تسرقه وتأتي به وهذه الأمور, وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم وعند التتار من هذا أنواع كثيرة ما لا يتكبر دقيقة مكة إلين يدى الجنوب suke wasa da hankulan waɗanda suka yarda da su suke bauta musu yace wa kafirun min haula'i ya fil hawa'i da yawa daga cikin irin waɗannan waɗanda suka mayar da al'amarin su ga aljanu suka miƙa da'a su ga aljanu za ka ga wani yana tashi cikin iska sai ka ce tsuntsu wata kowa na shayatsinu kan hamalatu idan shaidanu ne kuma suka ɗauke shi kai ba za ka ga shaidanun ba ba za ka ga aljanun ba amma shi za ka gan shi cikin iska yana yawo duk wannan kada ya ruɗe ka kada ka zaci wannan karama ce ko shi waliyi ne a'a shaidani ne yake dauke da shaidani. kad hamalathu wa tadhhabu bihi ila makkah wa ghayriha zaka ga shaydan din ya dauke shi wala Allah ma ya kai shi maka ko ya kai shi wani gari wa yakunu ma zalika zindiqan tare da haka kuma shi wannan da aka dauka dan zindiki ne arne ne fitacce wato tatacce ciki da waje yajhadu salata bai yadda ma da wajibcin sallah ba wa ghayraha da sauran rukunan musulunci mimma faradallahu wa rasuluhu daga abin da Allah ya farlanta da manzansa wa yastahillu al-maharim allati harramaha Allah wa rasuluhu yana halanta dukkan abin da Allah ya haramta da manzansa wa inna ma yaqtarinu bihi ulaika shayatin su waɗannan shaydanu suna kulla abota ne da shi har su rika yi masa irin wannan hidima lima fihi min al kufr wal fusuq wal isyan saboda abin da yake da dauke da shi ko yake tattare da shi na kafirci da fasikanci da saban Allah saboda kafircinsa da sa da saban Allah mala'ikun suke kulla wato aljanun suke kulla kawance ko abota da shi su rika yi masa hidima har ma suna ɗaukan shi cikin iska suna yawo da shi su kai shi nan gari su kai can garin hatta idan amana billahi wa rasulihi Wata ba wacce zama ta'ata Allah wa rasuli har sai idan wata rana Allah ya taimake shi yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah ya rungumi Allah da manzansa ya tuba ya rungumi biyayya ga Allah da manzansa faraqat tilka shayatin nan da nan sai su raba gari sai su bata da waɗannan shaidanu da zarar yayi imani ya koma ga Allah ya riƙe da'ar Allah to waɗannan shaidanu za su gudu su bashi kafircinsa da fasikancinsa da kangarewa sa, shi yake sawa waɗannan shaidanun na makalewa tare da shi suna masa hidima ba dare ba rana abinda duk zai nema nan da nan za su kawo mashi duk wani wanda aljanu za su rika yi masa waɗannan hidindimu babu shakka ba za su yi masa shi kyauta ba sai idan ya biya farashi mai tsada farashin da zai biya kuma shine imaninsa sai idan ya tare yadda imaninsa ya haƙura ya zauna a matsayin kafiri baya sallah baya yin da'a ga Allah da manzansa to a lokacin kuma zai samu cikakkiyar hidima cikakken wala'i daga waɗannan aljanu malam ya ce hatta idan amana billahi har sai ranar da ya imani da Allah wa rasuli ya imani da manzan Allah wa taba ya tuba ya koma ga Allah waltazama ta'atallahi ya rungumi da'ar Allah wa rasulihi da da'ar manzansa fara kasu tilka shayatin sai waɗannan shaidanu su gudu su bashi wa zahabat tilka al-ahwal ash-shaytaniyya waɗannan halallaki da ake gani tattare da shi na shaidana sai kaga an neme su an rasa tashin da yake sama sai aga shehi ya da tashi saboda ya tuba ya zama ahlus sunna don haka dan an gaba tashi ka <laughs> ce masu tayarwa ne tare da su min al-ikhbarat wa ta'thirat labarurrukan da da ake ji yana bayarwa ka zo ya ce ka ci dan wake haka kawai ba tare da shi kuke ba ba da shi ko yana ba shi ko ci abinci ba amma sun gaya masa cewa dan wake kaci da ka zo ya gaya maka kai kuma sai ka fada nan ka fada kai masa sujjada malam yace wa ana a'rifu min ha'ula'i adadan kathiran bish-sham wa misr wal hijaz wal yaman na san masu irin wannan da dama na san wasu a sha wato garinsu inda yake ya ce na san wasu a nan na san wasu a masar na san wasu a hijaz yankin maka da madina kenan wal yaman na san wasu a yaman na san su da dama waɗanda shaidanu ke musu hidima su kuma suna bauta wa shaidanin wa amma al-jaziratu wal iraq wa amma al-jazira wal iraq wa khurasan wal rum ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها الجزيرة أنا بيانا نفس سبيل الله ربا الجزيرة yanki ne a cikin kasar iraki wanda ake kiran shi shi ma aljazira ya to a wannan yankin a cikin iraki da ita kanta iraki din galibi wani lokaci suka ce iraq suna nufin basra da kufa wa khurasan da yankin khurasana can irin wajen yankin iran da afghanistan da abin da ya kama da wannan gurare warro da yankin rumawa can wajajen kasashen turai fafiha min hadha jinsi akthar to irin waɗanda aljanu ke amfani da su su kuma suna bautar aljanun a nan sun fi yawa mimma bisham fiye da yadda suke a sham wa gairiha da sauran garuruwa wa biladul kuffar min al wa ahli kitabi a'zamu inda zaka same su sun fi yawa kuma ba kamar kasashen kafirai da mushrikai da waɗanda suke ahlul kitabi a nan za ka samu 'yan saddabaru irin waɗannan da 'yan surkulle sun fi yawa saboda kafircin a can ya fi yawa duk inda kafirci ya fi yawa to irin wannan surkullen ya fi yawa shi yasa za ka samu a indiya babu inda ya kai indiya saboda irin addinai daban-daban da ake da su a indiya ga yawan bala'i amma kuma ga yawan kafirci indiya yawansu ya kai wajen biliyan ɗaya da wani abu wato miliyan sau dubu don ko musulmin kasar indiya waɗanda su ne minority su ne 'yan kaɗan sun kai miliyan 200 wato sun fiye yawan 'yan najeriya kakaf amma minority su ne 'yan tsirari to in an ce miliyan dubu aka samu 200 kawai su ne musulmi kaga waɗancan sun ninka su takwas da wani abu sun ninka su hudu da wani abu kai saura kaga dole ne su zama su ne minority don haka musulmin indiya su ne minority da ya fi kowanne kowane minority kuma yawa a duniya minority amma kuma ya fi kowane minority yawa a duniya za ka samu a nan irin wannan surkunan da tsafe-tsafen da idan sun fi yawa malam ya ce wa inda ma zaharat هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان bi hasabi zuhuri asbabiha irin waɗannan halilluka na shaiɗanci suna bayyana ne su fito su yawaita su yadu waɗanda abin da ke haifar da su malam yace kafirci da fasikanci da kangarewa Allah yace suna yaduwa su fito su bayyana gwargwadon yadda dalilan yaduwar su za su bayyana gwargwadon yadda kafirci da saban Allah da kangarewa Allah zai yawaita a guri daidai gwargwadon kuma yadda waɗannan abubuwa za su yawaita a gurin mala ce fa haitu ƙauyar imanu inda duk kaga imani yayi karfi wat tauhidu tauhidi yayi karfi wa nurul furqan hasken rabe gaskiya tsakanin gaskiya da ƙarya ya zama yayi karfi wal iman da hasken imani yayi karfi wa zaharat atarun nubuwa alamomin annabci ko irin abubuwan da annabawa suka zo da shi ya fito fili a gurin war risala da abinda manzanni suka zo da shi ana aiki da shi a gurin da'ufat hadhihi al-ahwal ash-shaytaniyya sai ka samu waɗannan halallaki na shaidanci sun yi karanci sun yi rauni inda duk imani yake da tsoron Allah da da'a ga Allah da manzansa da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da aiki da sunnarsa to zaka samu irin waɗannan shaidanci din ba za su yawaita ba sai ka same su sun yi rauni wa haythu zahara al-kufru wal fusuqu wal isyanu qawiyat hadhihi al-ahwal ash-shaytaniyya duk inda kuma kafirci da fasikanci da kangarewa Allah suka bayyana suka yi ƙarfi to waɗannan halin na shedanci su ma sai su karfafa saboda abin da ke haifar da su ya yi ƙarfi to su ma sai su haifu su yawaita su yi ta yaɗu والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه ta تمده للإيمان nifa ya للنفاق يكون min من هذا wa وهذا الحال mutumin da zai hada imani da tsoron Allah ta wani bangare ta wani bangaren kuma saban Allah da sassauci da sakaci da addini to sai ya zan yana da sinadari guda biyu sinadari daga Allah shine imani da tsoron Allah da kuma wani sinadari daga shaitani da wani lokaci sai ka ga alamun tsoron Allah jikinsa wani lokaci sai ga alaman shedana jikinsa idan tsoron Allah yana nan to shedanan ba zai yiwu ya samu idan ya saki Allah ya saki manzansa kuma a lokacin da zai saki Allah da manzansa sai shaitanin su dawo to za ka samu mutum akwai wani burbushin imani tare da shi don haka sai ka samu a wasu lokuta baya tare da wannan shedana sanda imani yake tare da shi a yayin da babu imanin tare da shi kuma sai shedana su zo gwargwadon karfin kafircin da yake tare da mutum gwargwadon yadda zai samu sinadarin da zai taimaka masa kan wannan shaidana shi yasa ka samu yan bida'a suna da wannan kaso na shedanar amma duk abin da za su samu na shedana bai kai na zan kafiri zalla ba kafiri zalla ya fi su shedana ɗari bisa ɗari dan saboda sinadarin da yake da shi na shedana da ya fi dafi nasu ƙarfi shi ya sa wani tabbida a yake cewa yake gayawa ibnu taimiyya yake cewa ya taba zuwa gurin wani sarki na tatar sarkin tatar ɗin ne kafiri ne zariya yace ya je gurin sa sai yake ba shi labari shi ba sarakin sai yake cewa kaga gunkin nan nawa kullun sai ya ci abinci an kawo masa abinci ya ci ya koshi har ma mu zo mu samu sauran abincin sai mutumin ne ci anya sai ce to zan jarraba ka idan har bai ci abincin ba dan shi mutumin nan ya ga abin anya dutse haka gingiringim a ce wai an kawo mishi abinci ya ce ya koshi ya rage sai sai ya nuna shi dai bai yarda ba saboda shi mumini ne duk da yake dan bid'a ne amma dai akwai imani da cewa gumaka ƙarya ne saboda haka sai ya ce kai shi bai yarda ba sai wannan basarake ya ce to shikenan zan jarraba ka in kuwa har ya ci abincin nan to a bakin ranka kai ka gama yau ka tashi daga aiki zan sa aka ka sai ce na yarda sai aka zo aka ajiye shi gaban wannan gunki ya zauna tun safe har dare hakari ya waye babu wani abu da ya faru ba abinci gunki bai ci komai ba ballan tana har ya rage suka zo suka ga babu komai suka yi ta mamaki suka ce to ganin ka ya hana ya ci ganin ka ya hana amma mu kullum muna zuwa mu samu sauran abinci anan ba su suke ka abincin ba amma za su samu sauran sai suka ce ganin ka ne ya hana ya ci abincin amma mu kullum sai mun samu ba karya muke gaya maka ba lokacin da yake bawa ibnu taymiya wannan labari sai ibnu taymiya ya ce ka san dalili yace saboda kai akwai wani burbushin imani da hasken musulunci tare da kai shi yasa sai wannan hasken musuluncin ya karya sinadarin waɗannan shaidanin ba za su iya zuwa ba ba za su iya bayyana ba matukar kana gurin yace to misalin misalin mu da ku kamar misalin ka ne da waɗancan musulmi masu sun masu aqida masu bin sunna farale ne kan waɗancan kuma masu bin shirka wato arna ciki da waje su kuma baƙaƙe ne irin ko kuma baƙi-baƙi to haka al'amarin yake idan akwai sunna da tauhidi da imani da ƙur'ani to wannan abin ba zai tasiri ba dan shaidanun ba za su zo ba to shine malam yace mutum guda za ka iya samun shi ta wani bangare yana dauke da hasken musulunci sai wannan ya zama wani sinadari ne da zai rika kashe wancan yayin da yake akwai shi sannan yana dauke kuma da wani abu na kangarewa da sabon Allah da bid'a to sai kuma wannan ya rika taimakawa shedanin duk sanda ya bujuro wa bid'ar sa sai su bujuro masa duk sanda ya bar bid'ar sai su kyale shi wal mushrikuna alladhina lam yadkhulu fil islam mushrikai arna majusu waɗanda ma ba su shiga musuluncin ba kwata-kwata misrul bakshiya kamar matsafan da suke cikin wato tatar waɗanda ana kiransu bakshiya matsafa ne waɗanda suke cikin kabilar tatar kabilar magul watsuni tsuna tsuwainiya ba tsuniya bane watsuwainiya walbudiyi ba abin nan badiyi ne badiyi ne ba ba ba ba zamma bace akan batin. baziyi ala wazni razi dukkan su waɗannan wasu matsafa ne da suke cikin ƙabilo irin na taki da na magul da na indiyawa waɗanda suka shahara da tsafe-tsafe albadi asalin albadi larabawa suna cewa wani rafi ne wanda ko da yaushe baya rabuwa da ajanu don haka dukkan wani wanda yake da saddabaru da tsafe-tsafe irin na ajanu sai a can a can ya kalato wato wannan kasuwar yake ci yake zuwa yana bada hajarsa ta shedanci da sihiri malai ce to duk waɗanda suke arna matsafan da suke na bakshiya ko tsoyaniya ko baji waɗanda duk matsafa ne da suke cikin kabilar turkawa da magul da magul sune ne tatar da kuma indiyawa wa na'u zalika min ulama'il mushrikin da ire-irensu na malaman mushrikai wasu shuyukhihim da shehunan mushrikai alladheena yakununa lil kuffari min turki wadanda suke zama daga cikin kafirai turkawa wal hind da indiyawa wal khita khita ne ba khuta ba bi kasr al kha'ini bilad al khita jinsi ne na turkawa wadanda suke a wani gari yanzu da ake kira turkustan kada ana kasar turkustan ita ce biladul khita ake kiranta a wancan lokaci ana kiranta biladul khita suna iyakantaka suna iyaka da ƙasar China saboda kabilar turkawa ne jinsi ne na turkawa shi yasa ma yanzu ake kiran ƙasar turkustan wato ƙasar turki ƙasar turki to waɗannan a lokacin suna kafircin su zire yanzu turkustan ƙasa ce ta musulmi lokacin suna kafircin suna tsafe-tsafensu ta al-ahwalu shaytaniyatu fihim akthar to irin waɗannan halallaki na shaydanu sun fi yawa a cikin yanzu har yanzu da yake ita indiya har yanzu tana kan irin wannan musulmin da suke ciki su mafi karanci a cikin addinan da ake yi a ƙasar har yanzu su wannan tsafe-tsafen sun shahara da shi mala yace wa yas'adu ahaduhum fil hawa'i ɗayan su zaka ga yayi sama a cikin iska wa yuhaddithuhum bi umurin ghaiba ya rika ba su rukan da baya nan aka yi ko rukan da basu sani ba wa yabqa duk duffu alladhi yughanni lahum bihi yamshi fil hawa'i kaga dindifar da yake kadawa ita kadai na tashi na yawa na kadawa a cikin kasa a cikin iska baka ga wanda yake rike da ita ba baka ga kuma mai buga dindifar ba amma ga dindifar tana tashi kida na tashi kuma ga ta a cikin sararin sararin iska sararin samaniya wa yadribu ra'sa ahadin idza kharaja an tariqihim idan wani ya so fita ma dindifan na iya sauka ta daki kansa ko ya je kawai an daki kiyasa amma ya rasa waye daki shi wala yarawna ahadan yadribuhu yadribuhu bihi ba bihi ne ba lahu ba ba za ya dribu bihi ba za su ga wani wanda shi shine yake kama dindufa yana duka da ita ba amma ga dindufan da dakar mutumin da ya so fita wa ina al ya alladhi yashrabuna minhum minhum a yashrabuna minhu ba minhum ba wa yatufu al-ina'u alladhi yashrabuna minhu alaihim wa na ya yarawna man yahmiluhu a gyara ba minhum ba minhu sai su ga kwanan da suke shan abin sha a cikinsa yana zaga ya amma ba za su ga mai daukan kwanan ba sai ya taso ya taso sai ya zo kusa da kai sai ka kama ka sha sai ka sake shi sai ya matsa kusa da na kusa da kai sai ya kama ya sha sai ya sake shi amma ba a ganin waye yake taba to a yayin da suke yin wannan shaidan yana tarya musu cewa karama ce wa yakunu ahaduhum fi makanin faman nazala minhum indahu dayyafahu ta'aman yakfihim sai ga mutum yana wani guri ko a gidansa ko a wata unguwa ko a kasuwa idan yayi baki ire-iren waɗannan suka zo gurinsa sai kawai ya ga abinci kaɓaki kaɓaki a gabansa ya ɗauka ya ba waɗannan mutanen su ci su ƙoshi su bashi sai ya rasa daga ina wannan abincin ya wa ya'tihim bi alwanin mukhtalifa zo musu da abinci iri iri amma ya rasa daga ina abincin yake mala yace wa zalika min ash-shayatin wannan shine sirrin shaytanin aljanu ne ta'tihi suke kawo masa shi min tilkal madinatil qaribati minhu daga ƙauyen da yake kusa da shi ko birnin da yake kusa da shi ba za a sata a kusa da gidansa ba domin za a fito ana cewa ah, tukunyar to ta bace a ce a ah, tukunyar ai za a zarta gaban to ba zai sato a kusa da amma garin ba sai ya je garin aljanna sai su sato a can tukwanan mutane duk sun ɗora girkin su malam sun gama haɗa abinci sai su nemi tukunya su rasa ashe din nan da an kawo ta ana ana hada hadar karama da ita aw min gairi hako daga wani gari tasriquhu da za su sato abincin wanda tihi bi su kawo masa shi wa hadhihi al-umur kathiratun inda man yakunu mushrikan irin waɗannan abubuwa na shedanci da aljanu ke yi suna da yawa ga duk wanda ya zan mushriki ne au na iman ko mai tauyayyen imani minar turki wa gairihim daga turkawa da wani wa inda tatar da gurin tatar kabilar tatar su ma suna da irin wannan tsafe-tsafe iri-iri daban-daban min an haza alwa'u kathira suna da nau'uka da yawa da yawa irin wannan ibnu taymiya a cikin littafin as-safadiyya littafin sa as-safadiyya juz'i na daya shafi na 190 zuwa na 192 yayi ta kawo misalai daban-daban irin wannan wanda suka faru babu lokaci bare mu karanta وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول بل دعوا دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم فلهم من الأعوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع مع نوع جهل يحمل أحدهم فيوقف بعرفات من مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاز المواقيت ولا يبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا فإنهم أجل قدرا من ذلك وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال كتبتموني قالوا أنت لم تحج كما حج الناس أنت لم تتعب ولا ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض فرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله ودين الإسلام مبني على أصلين على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء وأن لا يعبد بما بما شرعه على لسان نبي وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالإله هو الذي تألوه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمر أم أمره ونهيه وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والرسول واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر ضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء هوائجهم والأسباب التي بها يحصل ذلك هو هو هو خلقها وسيرها فهو مسبب الأسباب وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه وهو سبحانه لا يشغله سمعك لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات ألا تفنن الحاجات ولا يبرمه إلحاه الملحين بل يحب الإلحاء في الدعاء ما لا يتي وأما الداخلون في الإسلام أما وأن لسك شغى shiga إذا لم يحقق التوحيد amma ba su tabbatar da tauhidi ba wata ba'an rasuli ba su tabbatar da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana ba su tsantsanta aqida su ba ba su tace ta ba sannan kuma ba sa riko da sunna bal da'aw shuyukha al-ghaibina bal sun rika kiran shehinan da ba sa tare da su wastaghafu bihim suka rika neman agaji wajen su falahum min al-ahwal ash-shaytaniyyati to waɗannan ma su ma suna da wasu da ke irin na shaidana gwargwadon abin da ke tare da su wanda zai yarda da shaidan bi hasabi ma fihim mimma yarda shaitan gwargwadon abin da suke tare da shi wanda zai yarda da shaidan wato suna tare da abin da zai yarda wato na shaidana gwargwadon abin da suke da shi na yarda da shaidan wa min haula'i qaumun fihim ibadatun wa din ma'anau ijahli mala yake daga cikin irin wannan akwai mutanen da suna da ibada suna da addini amma kuma akwai nau'in jahilci tattare da su suna son su bauta wa Allah amma akan jahilci akan rashin sani babu ilimi yukmalu ahaduhum dayan su za a aljanu za su dauke shi fa yuqafu bi arafat a tsayar da shi arfa daman ba za a ma ciccibe shi ba sai ranar arfa sai ranar da musulmi suka hau arfa sai kawai a ciccibe shi haka nan sai a jefa shi a cikin arfa ma al-hujjaji tare da alhazai min ghairi an yuhrima ba tare da yayi ihrami ba idza hadal mawaqita idan ya biyo ta kan miqati yaushe ma zai san an biyo ta kan miqati kawai yana cikin fiffiken aljanu sai dai kawai ya bude ido sai ya shi tsundum a cikin alhazai ba a san wani jirgi ya biyo ba ta wace jiha ya taho wani local government ya biya aljanu ne suka kawo shi duk sun tsallake da sauran rukunan da ake na hajji shi kawai sun jebo shi arfa kaga tun daga nan zaka san su wasa suke da addini addini ai ba haka yake ba ai da ka'ida a je a dauke hirabi a labbaika a waye shi duk sun da waɗannan abubuwan kawai sun jefa shi wannan su cewa tsoron shi ne da Allah da yawan ibada shi yasa mala'iku suka taimaka mishi ai da shi aka yi tsawon arfa bayan shi kuna tare da shi kuma ya dawo ya ci naman layya wala yabitu bi muzdalifa kuma ba zai kwana a muzdalifa ba wala yatufu tawafal ifada kuma ba zai yi tawafin ifada ba wato tawafin hajji ba zai yi ba daga arfa din daga nan za su dauke su jefa shi arfa daga arfa su jeho shi kasassu haka duk sun ketare waɗannan abuwa kaga kawai wasa suke da hankalinsa kuma suna jefa shi arfa din ne dan ya yarda cewa addini ne dan ba addini bane dan bai ba jefa shi tal abin ba sai aka jefa shi arfa to kaga sai kare yadda addini bai san kuma duk an hargitsa masa addinin ba saboda sun san ba haka Allah yake san ai hajjin ba da ka bara su kara dilbiyar da shi shi kuma jahili zai kara yadda cewa isa ce ta sa kai masa haka ai su na Allah ne wa yazunnu annahu hasala lahu bidhalika amalun salihun ya rika san cewa yayi aiki na kwarai da haka wa karamatun azima ya samu wata babbar karama min karamatil awliya daga karamar waliyai saboda haka shi ma ahadul lahi ne wala ya'lamu anna hadha min tala'ub ash-shaytan lahu amma ba zai fahimci cewa wannan wasa ne da wasa ne da hankalinsa yake yi ba fa inna mithla hadha al-hajj laysa mashru'an wannan hajjin bai dace da shari'a ba wala yajuzu bi ittifaq ulama al-muslimin kuma babu wani malami cikin malaman musulmi da ya taba cewa wannan ya halatta duk malaman musulunci kowace irin mazhaba yake bi ya yadda wannan ba hajji bace amma shi saboda jahili bai ba san wata mazhaba ba shi je yake ma karama ya samu wa man zanna anna hadha ibadatun wanda dai yayi tsammanin cewa ibada yayi wa karamatun li awliya irin wannan karama ce ta waliyan Allah mala yake fa huwa dalun jahil wanda batacce ne jahili mala ya bude wuta batacce ne jahili wali hadha lam yakun ahadun min al-anbiya wa sahabati yuf'alu bihim mithlu hadha shi yasa ba za ka taba ji a tarihi an ce maka ga wani annabi an kai shi haji ba a doran bayan aljanna ba za ka taba jin haka ba ba za ka taɓa jin wani sahabi ba an ce maka a bayan aljani yake zuwa haji shi baya fitar sama daga gida sai ya karya da safar ranar arfa sannan ya je a yi hawan arfa da shi ba za ka taɓa jin wannan ba fa innahum ajallu qadaran min zalika sun fi karfin haka martabar su da darajar su da matsayin su a gurin Allah ya fi karfin a ce suna wannan wauta duk don wannan wauta ce da jahilci da rashin sanin inda aka sa gaba mala yace wa qaddarat hadhihi alqadiyya li ba'd man umida irin wannan abu ya faru ga wani wanda aka yi masa irin wannan dagogo dagogon wa ta'ifatun da wasu mutane tare da shi muridansa kenan min al-iskandariya daga iskandariya cikin masar daga can wai aka cafe shi ila arafa aka jefa shi arfa fara'a mala'ikatan tanzilu sai ga mala'iku na sauka wa taktubu asma'ul hujjaj ana rubuta sunayen alhazai waɗanda suka suka yi hajji a shekarar za su samu za su samu ladan a gurin Allah fa qala sai cewa muni ko rubuta da bani ga bani kuru qalu suka ce anta lam hujja ai kai ba hajji ka zo ba kamar hajjan nasu kamar yadda mutane suka zo tayi bacci yayi yana gangadi kawai sai ga kamar abin gashi na faruwa mala'iku na ta rubuta sunaye kai ya sunan ka ni wani wani daga local government Ya yace ni fa gani nan ba rubuta ni ba suka ce to ai kai ba hajji ka zo ba anta lam ta'ab wa lam tuhrim kai baka sha wahala ba kamar yadda waɗannan suka sha baka ɗauki irami ba kamar yadda suka ɗauka walam yahsul laka min alhajj alladhi yusabu yusabu an-nasu alayhi ma hasala lahu hujjaji baka samu irin baka yi abinda za a sakan ka maka kansa ba kamar yadda sauran alhazai suka yi wa kana ba'd ash-shuyukh qad tuliba minhu qad talaba minhu ba'd ha'ula an yahujja ma'ahum irin waɗannan yan hajjin aljanu din sun taba zuwa ga wani gurin wani malami suka ce suna so ya bi su a tafi hajji amma a doron bayan aljanu za ko kun je wannan hajjin kun yi ajjin banza ba zai sauke muku farali ba annakum lam tahujju kama amara Allah wa rasuluhu don ba hajji kuka je kamar yadda Allah da sa suka ce ai hajji ba wannan hajjin wani aljani ce to kai yanzu da a ce irin mutanen nan su ba su kai yanzu ya tsaya da an kaɗi wa dinul islam mabniun ala aslai addinin musulunci an gina shi akan jigo guda biyu ala an Allah ala an Allah wahdahu la yushraku la yushraka bihi shay'un an gina shi akan abautawa Allah shi kadai kada a shirka da shi wannan janibin tauhidi kenan tsantsanta tauhidi da bauta ga Allah wa ala an yu'bada Allah bima shara'ahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bangare na biyu ko tushe na biyu an gina addinin musulunci akan abauta wa Allah amma da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan kaga shine tajridul ittiba tsantsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsantsanta tauhidi ya kore dukkan shirka tsantsanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kore dukkan bid'a saboda haka in aka ce Ahadus sunna shine wanda ya tsantsanta tauhidinsa babu shirka a ciki sannan kuma ya tsantsanta biyayyarsa babu bid'a a ciki wa hadani huma haqiqatu qawlina wannan kuma shine haƙiƙanin ma'anar fadar mu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah shine bangaren tauhidi din wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma shine bangaren tajridul mutaba'a tsantsan biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam fal ilahu idan aka ce al ilahu abinda yake nufi da larabci huwa allazi ta'lahu al qulubu ibadatan wasti'anatan wa mahabbatan shine wanda ta'alahuhul qulub zukata ke bauta masa ibadatan ta fuskar ibada wasti'anatan da ta fuskar neman taimako da tallafi wa mahabbatan da ta fuskar soyayya wa ta'ziman ta fuskar girmamawa wa khawfan da tsoro wa raja'an da fata wa ijlalan da kabbamawa wa ikraman da karramawa wallahu azza wa jalla lahu haqqun Allah mai girma da buwaya yana da wani haƙƙi la ya yashrakuhu fihi ghayruhu babu wani wani ko wane ne wanda zai yi tarayya da Allah a cikin sa fala yu'badu illa Allah babu wani da za a bautawa ya cancanci a masa wannan bautar sai Allah wala yud'a illa Allah babu wani da za a kira da sunan addu'a ya cancanci a yi masa wannan kiran da sunan addu'a sai Allah wala yakhafu wala yakhafu illallah babu wani da za a ji tsoro tsoron da ya cancanta a jiwa Allah sai Allah wala yuqa'u illallah babu wanda za a tsantsanta da a gare shi sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah war rasulu sallallahu alaihi wa sallama huwa al muballighu anillah manzo kuma sallallahu alaihi wa sallama shine mai isar da sako daga Allah muballighu anillahi ta'ala amrahu shine mai isar da umarnin Allah wa nahyahu da hanin ubangiji wa tahlilahu wa tahrimahu da halattawarsa da haramtawarsa fal halalu ma halalahu halal shine abinda Allah da manzansa suka halatta wal haramu ma haramahu haram shine abinda ya haramta wa dinu ma shara'ahu addini shine abinda ya shar'anta Wa rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama wasitatun wasida ne tsani ne bainan lahi wa bainan khalqihi tsakanin Allah da halittarsa a wajen me yake tsani fi tablighi amrihi wa nahyi wajen isar da umarnin Allah ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wa nahyihi da hanin Allah kar ku yi kaza ku bar kaza kada ku kusanci kaza wa wa'dihi da alkawarinsa na ni'ima wanda ya kaza sa gidan aljanna wa wa'idihi da alkawarin Allah na narko wanda ya saba wa Allah yayi kaza yayi kaza sakamakon su jahannama annabi shi ke isar da wannan wata halilihi da halattawar wata tahrimihi da haramtawarsa wa sa'iri ma ballagahu min kalamihi da duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar na daga maganar Allah <coughs> saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama matsayinsa darajar darajarsa martabarsa shine wasu ne tsakanin halittar Allah da Allah mahalicci shi ke isar da dukkan wani saƙon da ubangiji ya zartar zuwa ga halittar Allah shi ke ɗauko wannan saƙon ya isar a gurinsa ne za a ji wannan saƙon babu kuma wani wanda yake da wannan martabar shi ma ya ce da kai Allah ya gaya masa kai kaza kai kaza a'a annabi ke da kadai ke da wannan ke da wannan martaba ke da wannan mukama wa amma fi ijabati du'a amma wajen ansa addu'a ga wanda yayi addu'a ya roki Allah wa kashfil bala'i da yaya bala'i wal hidayati da shiryarwa wal igna'i da wadatarwa wa ke yin waɗannan ayyuka fallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ko wanda zai yasma'u shi shine ke jin maganganun halittarsa wa yana makanahum yake sanin da ina suke wa ya'lamu sirrahum wa najwahum yake sanin sirrin su da ganawarsu wa huwa subhanahu qadirun ala inzalin ni'am ubangiji Allah mai girma da buwaya shike da iko shike da kudura ne saukar da ni'imomi wa izalati darari was shike da iko ya kawar da cututtuka ya kawar da dukkan wani abu mai cutarwa dukkan wata cuta Allah ke da iko ya kawar da ita min gairi ihtiyajin minhu ba tare da yana da bukata ba ila an yu'arrifahu ahadun ahadu ahadun ahwala ibadihi baya bukatar wani sai ya sanar da Allah halin da bayansa suke ciki ubangiji ya sanar da dukkan wani hali da bawa yake ciki baya buƙatar wanda zai je ya gaya masa yau bayanka suna buƙatar kaza a gurinka don haka a yi musu ko bayanka suna cikin wani bala'i a kawar musu da wannan bala'i suna buƙatar taimako iri kaza a yi musu wannan taimako kamar yadda masu mulki masu sarauta a duniya ke da buƙatar wanda zai zo ya gaya musu halin da mutanen su suke Allah baya da wannan Allah ya san me kuke faɗa ya san bukatunku ya san addu'arku ya san me kuke so ya san me yake damun ku domin ya yaye muku ya san mai kuke bukata domin ya baku kaga baya bukatar wasuɗa akan waɗannan abubuwa wasuɗa da ya sa tsakaninsa da halittarsa ita ce wasuɗa ta isar da sakonsa ba kowa yake da martaba da alfarma Allah ya aiko mala'ika ya gaya masa saƙo ba ko Allah ya yi magana da shi baki da baki a ba kowa yake da wannan martaba ba Allah ya zaɓi wasu mutane ya sanya saƙonsa a hannunsu su su je su gaya muku ga abin da yake so ga abin da baya amma duk ku. dukkan abubuwan da kuke so ku kuma ku nema kai tsaye gurin Allah anan bai sa muku shamaki ba min gairi ihtiyajin minhu ila an yu'arrifahu ahadun ahwala ibadihi ubangiji baya bukatar wani sai ya sanar da shi halin da bayansa suke ciki aw yu'inahu ala qada'i hawaiji ko wani da zai taimaka masa a bisa ya biya bukatun bayansa a ce sai ya tura wani domin a je a yi wannan aikin mutumin nan na iya yi na iya kin yin yi ko kuma ya yi ba yadda Allah yake so a yi ba kamar yadda kuke gani ga masu mulki sai sun nemi wanda zai yi aikin bayan sun ji bukatar kuma su ba lalle bane su ana bukatar a gina rutsatsi kaga shi ba zai iya zuwa gida maka rutsatsi da kansa ba dole ya nemi wanda zai ba wa aiki ya nemi wanda zai sa a ce a fitar da kuɗi a ba masu aiki masu kwangila a yi kwangila da su a samo leburori a samo injina a yi waye a yi waye Allah ba bukatar wannan in zai taimaka maka ba bukatar wani sai ya taimake shi akan ya zai taimaka maka ta yadda za a iya cin nasara kuma za a iya tangaro wani lokaci za mu ji shugabanni na kokawa sun ce ayi kaza ayi kaza amma wanda aka ce yayi din yaki ko yayi ba yadda ake so ba ko yayi ya lalace ubangiji baya bukatar haka wal asbabu allati biha yahsulu zalika huwa khalaqaha wa sayyara duk asbab duk sababba wanda ta hanyar su ne zaka samu cimma bukatarka ubangiji shi ya halicci abun shi ya hore abun ka bukaci ubangiji ya tallafa maka gidanka babu abinci kana yin addu'a ka gama addu'a kenan ka fita sai kawai wani ya kira ka yace ga wasu taimako da aka ce an rarraba mu sai kawai ya sauke maka wasu buhunan abinci wane ne ya hore wannan abincin Allah wane ne yassara wannan hanyar Allah ko da kuwa ya sanya silar da sababin ta hannun wannan mutum fa huwa musabbibul asbabi shine mai sabab ta sababba shi kansa sababin ubangiji ke sababta shi dukkan wani sababi to akwai wani sababi a bayansa dukkan wani sababi to wani sababi ne kuma ya haife shi amma sababi na karshe shine Allah in ka ce abinci abincin nan ba ba lalle ne kai ka nuna shi kai ka noma shi ba kaddara kai ka noma shi kai ka shuka shi amma ba kai ka fito da shi daga tsiro ba kaddara ka ci ai ruwan sama ne aka yi shi yasa ya fito waye ya yi ruwan sama hadari ne ya haɗu sai ruwan saman ya sauka waye ya fito waye ya kawo hadari a iska ce da zafi suka haɗu suka wane ne yayi iskar wane ne ya zafi kaga duk karshe dai sai an tike akwai musabbibul asbab saboda haka al asbab suna wato wato ta'addad suna zama da yawa amma za su tike ne zuwa ga sababi guda ɗaya shine Allah wa huwa al-ahad shine ɗaya tal tilo wanda babu nabiyinsa as-samadu wanda ake nufarsa da bukatu duk wata bukata zuwa gare shi ake nufa allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a kuma haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani wanda yake tamkarsa ba wani wanda yake kini gare shi yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda duk yake cikin sammai mala'ikun da Allah ya halitta dubban dubata ko miliyoyin mala'iku da Allah ya cika sararin samaniya da su shi suke roƙo wal ard da wal ard da wanda yake kan doran ƙasa da wanda yake cikin teku wanda ita ma duk tana cikin doran ƙasa din da wanda yake cikin kwazazzaban duwar wasu da wanda yake kan itatuwa duk Allah suke roƙa kullu yawmin huwa fi sha kullu yawmin huwa fi sha kullum ubangiji yana cikin sha'ani ya ansa addu'ar wannan ya karba addu'a wancan ya ɗaukaka wannan ya yi kasa da wannan ya ba mu wannan ya kwace wannan ya ba wannan lafiya ya hana wancan lafiya ya ba wancan arziki ya kwace arziki daga wancan ya ɗaukaka wannan ya ba wannan mulki ya kwace mulki daga wannan ubangiji kullun cikin wannan aiki yake fa'alu samawati yas'alunahu na sama gaba ɗaya Allah suke roƙo wa alul ardi yas'alunahu na nan doran ƙasa gaba ɗaya Allah suke roƙo wa huwa subhanahu la yushkiluhu sam'u kalami hadha an sam'i kalami hadha sauraron maganar wannan da addu'arsa baya shagaltar da shi ya kasa sauraron kuma wannan me yake cewa kai malami ne a aje maka mutane a ce su samma maka karatu kowa ya karanta kana ci kana gyara musu an aje maka mutum uku nan mutum uku nan sai su rikita ka da haka sai wani ya ta tabar gaza da wuce baka san yayi ba wala yughallithu ikhtilafu aswatihim sabanin saututtukan wani sautin sa mai kauri wani sautin ta siriri wani tsakatsakiya wani wani sautin mace wani sautin namiji wani sautin yaro kankani wani tsuntsu wani dabba wannan duk baya sa ubangiji ya samu rikicewa haka nan sassabawar harsunan wani yana yi da Hausa wani da Turanci wani da Inyamuranci wani da Fulatanci wani da Yarbanci wanda kowa ya yi da harshen da yake ji wani da harshen tsuntsaye a tsuntsaye ma wanda harshen tattabaru wanda harshen kaji wanda harshen kowa da harshen sa kana jin harshen tattabara ne da yake da harshen kowa da yaran sa to duk wannan baya rikita ubangiji a lokaci guda bal yasma'u dajidal aswat yana jin hayaniyar dukkan wani sauti duk sanda ake hayaniya kowane sauti yana jin shi a karan kansa bi ikhtilafil lughat da sabanin wato harsuna daban-daban ala tafannunil hajat da kuma bambantuwar bukatu kai bukatar ka daban kai wancan daban wancan daban wannan daban wannan arziki ke so wannan kuma yana san a bashi gida wancan mota wancan kuma aure yake nema wancan lafiya yake nema wancan da yake nema wancan kowa da bukatarsa sa wala yufrimuhu ilhahul mulhi sannan nacin masu naci baya sa ya kosa ka san naci a yi ta maka naci kawai wanda ya fiye naci wallahi naci zan baka zan baka zan baka ka ce naci wallahi ka dan rinsa ka dan rinsa tsahir ta mun bana tunda dai maka alkawari ai zan baka to shi Allah ya fi son kai naci bal yuhibbul ilhaha bid dua'i. shi Allah nacin yake so ka rika yi addu'a in ma ba ka yi to ka bar abin da yake so Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya hina yus'alu Allah yake in baka cewa ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni amma dan adam lokacin da ka cika ba ni ba ni ba ni ba ni to zai وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى غير ذلك من مسائلهم فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي أني, أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فلم يقل سبحانه فقل بل قال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فهو قريب من عبادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي وقال to an ce da hadari ban sani ba zai kyale mu karasa to ba za mu tafi a haka guje kun san cewa daman ibnu taymiya iya waɗannan bayanai a baya saboda haka rufewa ce yake yi tare ta hanyar tana muku abin da ya gabata malam yace wa qad kana sahabatu ridwanullahi alaihim idza sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama anil ahkami umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ijabati sahabbai sun kasance idan suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukunce hukunce sai a umarci manzo ya ansa musu sai a ce kace da su kamar yadda Allah yake cewa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambaye ka game da jariran jinjirayen wata kace su waɗannan jinjirayen wata lokuta ne da ubangiji ya sanya wa mutane kuma lokuta ne na hajji kaga sai aka ce kul ka ce haka nan wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al'af suna tambaye ka me za su ciyar ka ce rara abinda yayi saura daga bukatun ku yas'alunaka 'ani ash-shahri al-haram kitalin fihi kul kitalin fihi kabir suna tambayar ka game da wata mai alfarma yaki a cikinsa ya halatta ko bai halatta ba ka ce kul ka ce Yaƙi a cikin babban abu ne ila da zalika min masailihim da ire-iren tambayoyinsu irin wannan da yawa kowace za a za suka tambaya sai Allah ya ce kace ma'ana sai ya bashi umarni ya sanya shi wasu da tsakanin shi da su akan hukunce hukunci amma da aka zo batun addu'a tunda nan babu wasu da wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun babu faqul a harkar hukunce hukunce akwai wasiɗa sai abin da muka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a harkar addu'a babu wasiɗa tsakaninka da Allah kai tsaye da haka babu faqul sai aka ce kawai fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an idan suka tambaye na suka tambaye ka game da ni to ni kusa nake ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni ya roke ni falan yaqul subhanahu faqul anan Allah bai ce faqul ba bal qala ta'ala fa inni qaribun ujibu da'wata da'i fa huwa qaribun min ibadihi ubangiji kusa yake da bayansa kama kala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi lamma kanu yarfa'una aswatahum bizikri waddu'a du'a yayin da sahabbai suka rika daga miryarsu suna zikiri suna addu'a faqala sai annabi yace da su e, a ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma ba kurma kuke kira ba don haka sai kun daga murya wala za'iban ba wanda baya tare da ku kuke kira ba balle ku ce ku daga murya dan ya jiyo ku inna ma tad'una sami'a wanda kuke kira ba wani bane face mai ji ne qariban kusa yake da ku innal ladhi tad'unahu wannan da kuke kira aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ya ya kusan abin ya fi kusanci da ku sama da kusancin wuyayen dabbar ɗayan ku gargare shi kuna kan dabbobinku yadda dabba ɗayan ku take kusa da shi to ubangiji ya fi kusanci da shi a haka wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila salati fala yasaqanna qibla wajhi annabi yace idan ɗayan ku ya tsaya a sallah kada ya tofar da yawo gabansa fa inna allaha qibla wajhi domin ubangiji na gabansa wala an yamini kada ya tofar a damansa fa inna an yaminihi malakan domin mala'ika ne a damansa walakin an yasarihi ya tofar a hagunsa wa ta ta kadamihi kuma karkashin diddigensa kaga a lokacin babu shimfiɗa a masallaci idan har ta kama sai ka tofar da yawo ka tofar a karkashin kafar ka taki amma yanzu ka tofar da yawo a masallaci wa hadha alhadith fi sahih wannan hadisin yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim min min ghairi wajhin ta fuskoki daban-daban wa huwa subhanahu fawqa samawati ala arshi ubangiji yana saman samansa a bisa al'arshinsa ba'inin min khalqihi yana raba da halittunsa ba a dabbare yake anane yake da halittunsa ba laisa fi makhluqati shay'un bi zati babu wani zatin ubangiji hade a cakuɗe da halittunsa wala fi zati shay'un min makhluqati babu wani abu cikin halittunsa da ya haɗu ya cakuɗu da zatinsa ubangiji bai cakuɗu da zatin wani mahaluki ba wani mahaluki bai cakuɗu da zatin Allah ba babu hululi babu ittihadi a musulunci fa huwa subhanahu ghaniyun 'anil arshi wa an sa'iril makhluqat ubangiji kuma ba wadatar al'arshi ta sa ya daidaita gare shi gare a kansa ba a'a shi wadatacce ne ga barin wadatacce ne ga dukkan wasu halittunsa la yaftaqiru ila shay'in min makhluqatihi ba ya da bukatuwa zuwa ga wani halitta daga cikin halittunsa bal huwa al-hamilu bi qudratihi al shi ke dauke da kudararsa yake dauke da al kudararsa take dauke da mala'ikun da ke dauke da al'arshi. wa qad ja'ala ta'ala al'alama tabaqatin Allah ya sanya duniya hawa bayan hawa hawa akan hawa wa lam yaj'al a'lahu muftaqiran ila asfalihi wani akan wani wani akan wani amma bai sanya sama na da bukatuwa zuwa ga ƙasa ba fassama'u la taftaqiru ila hawa sama ba ta da bukatuwa zuwa ga iska Karkace iskan nan ita ce ta tokare sama shi yasa bata fado ba sama zaman kanta take iska zaman ta kanta take wal hawa'u la yaftaqiru ila al-ard iska ba ta da bukatuwa zuwa ƙasa, kasa kakkace iska ita ce ta tokari kasa kasa ita ce ta tokari iska a'a fal aliyu al a'la mai mai girma madaukaki mafi daukaka rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu wa safa nafsuhu bi qawlihi ta'ala ya sifanta kansa da fadarsa da fadarsa yace wa ma Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yace basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba alhalin kasa gaba daya jimkarsa ce ranar gobe kiyama sammai duka a naɗa suke a hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi tsarki ya tabbata ga Allah ya ɗaukaka ga abin da suke shirka da shi ajallu wa a'zamu ubangiji mai wannan sifa shine yafi girma yafi ɗaukaka wa agna shi yafi wadatuwa wa a'ala shi yafi ɗaukaka min an yaftaqira ila shay'in bi hamlin aw hamlin ya buƙatu wani abin da zai ɗauke shi ko kuma ba zai ɗauke shi ba baya da buƙatar wannan bal huwa al-ahadul as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad shine ɗaya kwal wanda bai bai haifa ba wanda ake nufarsa da bukata bai haifa ba ba a haife shi ba wala ne kullahu kufuwan ahad ba ya da tamka allazi kullu ma siwahu muftaqirun ilai wanda kowane abu wanda ba shi ba mai bukatuwa ne zuwa gare shi wa huwa mustaghnin an kulli ma siwahu kuma shi ya wadatu gabarin kowa ba ya da bukatuwar kowa mala yace wa hadhihi al-umur waɗannan al'amura waɗannan abubuwa mabsutatun fi ghairi hadha al duk ya yi bayanin su filla filla a wasu gurare kaga anan kenan duk yana baka ala koran قد تبين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله قولا وعملا توحيدي يا فتو قرر wanda shi ne Allah ya aiko da manzansa da shi kaulan wa amalan a faɗa da baki sannan kuma a aikata a aikaci fa tauhidin da zaka faɗa da baki ka da zuciya shine wanda ya zo a cikin suratul ikhlas fi misli suratul ikhlas misli suratul ikhlas kamar suratul ikhlas qul huwallahu ahad har zuwa karshen ta tauhidi ne qauli wa tauhidul amali tauhidi kuma na aikace shine qul ya ayyuhal kafirun domin a lokacin bara'a kake ba za ka yi aiki irin nasu ba Allah kawai za ka bauta ba za ka akwai tauhidi amali shine qauli shine wanda qul huwallahu ta kunsa tauhid al'amali shine wanda qul ya ayyuhal kafiruna ta kunsa wani hada kana nabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u bi hatayn suratayn don haka ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan surori guda biyu fi rak'atay al-fajr wa rak'atay tawafi a raka'o'i guda biyu na asubahi da raka'o'i guda biyu na dawafi bayan ya gama dawafi raka'o'i biyu da zai yi yana karanta qul huwallahu da kuma qul ya ayyuhal kafirun وقد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف هكذا كما ما ينا كرنتاوا ركعتي الفجر ko raka'atai tawafi raka'o'i biyu na tawafi haka nan yakan karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina a cikin suratul baqara wa fi raka'ati thaniya a raka'ata biyu kuma ya karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wanda take cikin suratul ali imran ta farko ta kunshi tauhidi kauli ta biyu kuma ta kunshi tauhidi amali fa inna hatayn al-ayatayn fihima dinul islam waɗannan ayoyin guda biyu sun kunshi addinin musulunci duka wa fihima al-imanul qawli wal amali a cikin su akwai imani na aikace akwai imani na magana akwai imani na aikace fa qawluhu ta'ala amanna billahi wa ma unzila ilayna wa unzila ila Ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub har zuwa karshen aya ya al-iman al-qawli wal islam ya kunshi imani na magana imani da Allah imani da abinda Allah ya saukar imani ne na firici imani ne na kudircewa a zuciya wa qawlu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum har zuwa karshen aya shi kuma ya tazammanu al-islam wal iman al-amali ya kunshi musulunci da imani na aikace fa a'zamu ni'matin an'ama Allahu ala ibadihi al-islam wal iman mafi girman ni'imar da Allah ya yi wa bayansa ita ce musulunci da imani wa huma fi hatayn al-ayatayn kuma su ne waɗanda ayoyin nan guda biyu suka kunsa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu sai ka karanta karshen فهذا آخر السؤال والجواب الذي وجيبت أعظمت إراده هنا بألفاظه لما اشتملت عليه من المقاصد المهمة والقواعد الناتئة في هذا الباب مع الاختصار فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد والله أعلم malam ya ce fa hada akhirus su'ali wal jawabi wannan shine karshen tambayar da ansar allazi ahbabtu iradahu huna wanda na so in kawo shi anan bi alfazihi da lafuzzansa kun san a can bayan ya gama tushen littafin sai yace an taba yi masa irin wannan tambayar a Masar kuma ya rubuta ansa ga ansar zai koro mana to ita ce nan yake faɗa yace to wannan shine karshe na kawo shi anan saboda abin da ya kunsa min al-maqasid al-muhimma na wasu abubuwa manufofi waɗanda suke masu muhimmanci wal qawaid an-nafi'a da ka'idoji masu amfani fi hadha babi a wannan babin da ake ta artabu da da gumurzu a kansa ma'al ikhtisari tare da takaitawa to abin da muke yi a takaice wajen shekara uku muna karatun nan amma malam ya ce a takaice yake mana shi fa inna tauhida huwa sirrul qur'an wa kutubul iman yace tauhidi shine sirrin imani shine kuma sirrin alqur'ani shine sirrin alqur'ani shine sirrin littattafan da suka zo da imani littattafan Allah duka wa tanwi'ul ibarati bi wujuhid dalalati kawo maganganu daban-daban da za su dauki da hujjoji daban-daban min ahammil umuri yana daga cikin al'amura masu muhimmanci a kawo maka hujja da irin wannan salo a sake kawo maka ita ta wani salo daban a kawo maka ita ta wannan bangaren a fito maka ita ta wannan bangaren yace wannan yana da muhimmanci kwarai wa anfa'iha lil ibad kuma yana da amfani ga bayi fi masalihil ma'ashi wal ma'adi a maslaha su ta nan duniya da ta lahira wallahu a'lam tammal kitabu walillahi alhamdu wa minnatu alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat da fatan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu nada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana ya nuna mana kuskuren mu ya bamu gyara Abin da muka faɗa na gaskiya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ikon kira zuwa gare shi ya ba mu ikon wayar da kawayar mutane kai a kansa abinda duk muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu ya kuma ganar da mu kurakuran mu domin mu gyara shi kuma wannan mai wannan littafi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa ya haskaka kabarinsa Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsa Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi a ranar gobe kiyama a cikin farfajiyar aljanna tare da annabawa da siddiƙai da shuhada waɗanda suka riga mu giran gaskiya da sauran salihai ga baki ɗaya waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen kafa wannan majalisi da kuma haifar da irin wannan albarka tun daga kan wanda ya gina wannan guri da kuma shi kansa marigayi shi Ja'far Mahmud Adam wanda shi ne asalin tushen assasa albarkatun da suke gudana a wannan guri Allah maɗaukakin sarki ya kai masa ladan abin da muka karanta a wannan guri a kabarinsa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa zurfansa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinsa Allah maɗaukakin sarki ya alkinta bayansa ya alkinta iliminsa ya ci gaba da rubuta masa lada har zuwa ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tara mu tare da shi da sauran annabawa da siddiƙai da shuhada waɗanda kuma suka yi laifin kashe shi suka yi sababin ɗaukaka matsayinsa Allah maɗaukakin sarki ya yi musu sakayyar da ta dace da matsayinsu Allah maɗaukakin sarki tozarta su ya wulakanta su Allah maɗaukakin sarki ya kace-kace da su tun a duniya ya nuna kaskanci a kansu ya nuna mana kaskanci a kansu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin